ma'ana yana nuna wato ainihin sharaɗi yana kuma nuna lokaci idan rana kuwirat ma'anar kuwirat aka naɗe ta aka juya ta aka haɗa ta aka naɗe ta wannan shine ma'anar kuwirat idan aka naɗa rana aka hada wato ainihin rana ya zamana cewa haskenta ya bishe ya zamana cewa zafinta ma ya tafi baki ɗaya hakan nan to menene zai faru maluma suka ce wannan uslubi ne na tashwik da Allah madalin sarki yake jan hankali na mutane domin su so jin abin da zai faru yayin da waɗannan abubuwan suka faru waɗannan abubuwa ne waɗanda za su faru manya-manyan abubuwa ne da za su faru daidai da lokacin tashin alkiyama hakan nan waɗannan abubuwa za su faru shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisinsa man sarrahu an yanzura duk mutumin da zai so ya ga tashin alkiyama ra'ayyar aini to ya karanta إذا الشمس كورت إن كان أسانك قاء بند زي فعلو تاشن القيامة أبند زي فعلو قبان تاشن القيامة دب دب تاشن القيامة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسانك قنش كمر كسنش كمر وجو كان أقننتا يجيتو كرنت إذا الشمس كورت هكذا نوكمك كرنتا إذا السماء انفطرت hakan nan mutum ya karanta idan sama'u in shaqqat to ma'ana Allah yana cewa idan shamsu kuwirat idan aka nade rana menene zai faru amsar zai zo a gaba hakan dukkanin mun san rana maluma suka ce kutla ce azima wani cure ne bulbule hakan nan mai girman gaske da suke cewa girmanta ya ma fi girman wannan girman rana rana ta fi wannan duniyar girma sama da sau miliyan guda haka ma'ana za a iya ɗaukan wannan duniyar a saka cikin rana har ɗaɗɗaya har sama da miliyan ɗaya da ma kai dubu ɗaruruwa hakan wannan yana nuna girmanta ma'ana duk da wannan girman nan nata za a nannaɗe ta za a nan nannaɗe ita wannan ranar haka haskenta ya bishe kuma zabin ba ya kawo wasu maluma suka ce wannan zai faru ne bacin an kusantar da ita ranar goben kiyama za a kusantar da rana ta yadda mutane za su jikkata kwarai za su jikkata matuƙa hakan nan kaga gumi yana kama wasu a korinsu wasu a cinyoyinsu wasu ma sama da hakan nan gwargwadon kyawawan ayyukan mutum da kuma gwargwadon munanan ayyukansa waɗanda za su samu sauƙi su ne waɗanda suka samu inuwa ta Allah maɗaukakin sarki a wannan ranar hakan kamar waɗanda suke masu yawan karatun alƙur'ani mai girma yadda ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam suratul baqara da suratul ali imran za ta taho su suna wa ma'abocinsu inuwa hakan sai kuma irin mutanen nan waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cikin hadisinsa ya ce saba'a mutane guda bakwai Allah mai sarki zai sanya cikin inuwarta. ranar da babu wata inuwa sai dai inuwar Allah madaukakin sarki qala ila shamsu kuwirat to ita wannan ranar a wannan ranar ita ranar nan za a nannade ta maluma suka ce rana a wannan duniyar hakan nan aya ce mai girman gaske nisa tsakaninta da duniya yana da yawa tazara tsakaninta da wannan duniyar yana da yawan gaske miliyoyi ne na wato ainihin kilomita tsakanin mutane da rana inda a ce za a kusantar da mutane duniyar nan zuwa ga rana kaɗan to da an halaka hakan nan inda za a ƙara nisantar da ita daga rana kaɗan da an halaka hakan. wannan ya nuna mana cewa lallai Allah madaukakin sarki gwani ne atqana kulli shay gwani ne cikin dukkan abin da ya halitta komai duk inda Allah madaukakin sarki ya ajiye shi to da hikimarsa ya ajiye wannan ala aya ta biyu Allah madaukakin sarki ya ce wa idan nujum idan wato ainihin taurari in kadarat maluma suka ce ta saqafat ma'ana suka fadi daga inda suke suka bar guraren da suke hakan nan baki ɗaya taurari suna da matuƙar yawan gaske a duniya hakan nan taurarin da muke iya ganin suna da yawan gaske waɗanda suke akwai suna da yawan gaske wasu masana suna ƙaddara yawansu da cewa sun ma bi biliyan ba ma miliyan ba sun fi biliyan ɗari biyu yawan taurari to Allah ya sake cewa idan nujumun kadarat idan taurari in kadarat ma'ana ta taƙaƙat wasu malumin suka ce in kadarat ma'ana ta gayyar suka canja haskensu ya bishe damar rana ita ma an nan ta haskenta ya bishe ya zama babu ita to su ma hakan nan taurarin ya zama da sun canja sun bar gurarensu ya zama da haskensu ma babu shi hakan idan wannan ya faru ne zai faru har yanzu an tarbe zo ba yana gaba amma wannan uslubi ne na tashwiki don mutum ya sa rai ya soma tunanin menene zai faru lokacin da abu kaza ya faru da rana menene zai faru lokacin da abu kaza ya faru da taurari ya zama da sun bar gurarensu ya zama da cewa sun tagayyara aya ta gaba Allah madin saki ya kuma nanatawa yace wa idal jibalu suyirat idan aka tafiyar da duwatsu aka sa suka ci aka tafiyar da duwatsu suka bar gurarensu ya zama na ma babu su baki daya kamar yadda ayyuna na alkur'ani mai girma suka nuna za a tafiyar da su su zama kamar wato ainihin kura hakan nan a batar da duwatsun baki daya a karar da su baki daya to menene zai faru a wannan lokacin shi ma hakan nan jawabinsa yana zuwa aya ta gaba Allah madin saki yana cewa wa idan al'isharu uttilat idan al'ishar ma'ana jam'i ne na naƙa wacce take ashira raƙuma ko a ce taguwa wacce take da ciki ta kai cikinta ya kai watanni goma hakan nan tana kusan ta juya abin da ke cikin cikinta idan wannan utsilat ma'ana uhmilat aka kyale ta ba a kulawa da ita ba a mata tsawainiya ba a mamurarta hakan nan idan wannan ya faru ma'ana menene zai faru bayani zai zo a gaba hakan wannan yana nuna mana cewa akwai wani abu mai tsanani da zai faru da mutane har ma su kyale manya-manyan dukiyoyinsu domin larabawa a wannan lokacin suna ji da taguwa wacce take da irin wannan sifa tana da ciki tana dab da aihuwa hakan sukan kula da ita matuka hakan nan sukan ba da lokaci domin ganin mai da hankali zuwa gare ta hakan to idan suka kyale ta ma'ana wani abu ne mai girma maluma suka ce wannan ishara ne cewa abin da zai faffa abubuwan da za su faru za su ta mutane su ma mance da dukiyoyinsu su mance da kaddarorinsu su mance da arzikinsu hakan ba za su kula wani abu na dukiya ko na arziki ba a daidai wannan lokacin ba kamar yadda ya zo cikin hadisi na mazu sallallahu alaihi wasallam cewa tafi'ul ardu afla cewa ita ƙasa za ta amayar da duk abin da ke cikinta mai kyawu mai tsada hakan ta amayar da gwalagwalan ta amayar da eh, zinari da azurfa da ke cikinta hakan mutane su biyo wucewa mutum zai iya biyo wucewa waɗanda suka tashi ma'ana daga kaburburansu su gani za su ga ga zinari ga kaza wani zai ce wannan saboda wannan ma'ana na yi kisa haka wani ce saboda wannan na yanke zumunci wani ce saboda wannan aka ma'ana yanke masa hannunsa haka ce sai ba za su taba ba abin da ke gaban mutane ya wuce wannan ya wato ajiyarfi wannan haka ma'ana tashin alkiyama in ya zo duk wani abu na duniya za ka ga za a bar shi a bayan bayayyaki kowa ta kansa yake yi ba ta arzikinsa ba ba ta gidajensa ba ba ta motocinsa ba ba ta wani abu ba kowa ta kansa yake yi a wannan wato ainihin lokacin Allah madawin sarki ya ce wa idan ƙushushu shushirat hakan nan idan dabbobi alwuhush ma'ana namun daji dabbobi na daji aka tara su guri guda haka duk da cewa dabbobi suke kuma na daji suke kuma shashinsu sukan farwa shashi wasunsu sukan farwa wasu amma a wannan lokacin za a haɗa su guri guda babu wanda zai farwa wani hakan babu wata dabba da za ta farmo wata dabbar hakan maluma suka ce wannan zai faru ne za a haɗa su domin a musu fisasi a su hakan kamar yadda ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu yana cewa lalle ne za ku baiwa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa sai ya ambata cikin hadisinsa ya ce hatta dabba mara ƙaho za a mata itaci da dabba min sha alƙarna da dabba mai ƙaho wacce ta cutar da ita hakan. idan aka gama musu wannan hisabin baki ɗaya kamar yadda ya zo cikin azar sai a ce da su kuni turaba ma'ana ku zama ƙasa shi kenan sai su zama wato ainihin ƙasa hakan amma ma'ana za a haɗa waɗannan dabbobin baki ɗaya sa'annan kuma a musu wato ainihin kisasi a tsakankaninsu ƙala aya ta gaba Allah maɗaurin sarki ce wa idan biharu sujjira idan albihar jam'i ne na ba ko a ce tekuna hakan idan tekuna sujjirat ma'ana uqidat aka banka musu wuta suka sanyi suna cin wato ainihin wuta maluma suka ce abin mamaki wuta akan yi amfani da ruwa ne domin kashe wuta hakan amma a wannan ranar mutane za su ga tekuna ruwan shi ke cin wato ainihin wuta hakan kenan al'amarin al'amari ne mai girman gaske hakan wa idan biharu sujjarat yayin da tekuna aka banka musu wuta suka kunnu suka kamu aka rura musu wuta suka kamu da wuta suka sanyi suna cin wato ainihin wuta hakan nan wasu maluma suka ce waɗannan jumloli guda shida za su faru ne dab da wato ainihin fara hisabi wa mutane kafin a shiga ga hisabi wa mutane shine ma'ana a nan na rana. sa'annan ita ma su ma taurari haskensu ya bishe baki ɗaya su faffaɗi daga inda suke duwatsu a tafiyar da su a marmashe su sa'annan dabbobi a kyale su hakanan dukiya ta mutane ma'ana mutane su kyale wannan dukiyar ba su kulawa da ita dabbobi a haɗa su guri guda a musu wato ainihin itaci tekuna a banka musu a rura musu wuta cewa waɗannan shidan farkon za su faru ne gabanin wato ainihin hisabi haka nan wa mutane gabanin dabda wato ainihin tashin alƙiyama hakan sa'annan wasu kuma guda shida za su faru su ma bacin wato ainihin tashin alƙiyama hakan Allah madin take cewa idan nufusu zuwishat yayin da rayuka aka wato ainihin zuwijat maluma suka ce ƙorina aka harhaɗa su za a harhaɗa mutane ma'ana a fayyace su ma'ana a rarrabe su mutanen kirki a sanya su gefe guda wa kuntum azwajan talata fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun sai a rarraba mutane hakan waɗannan ashabul maimana waɗannan ashabul mash'amana waɗannan astabiquna astabiquna suna wato ainihin can kai hatta su ma ashabul maimana waɗanda suke yan aljannan ne hakan nan su ma karan Za zaka ga an raba su kamar yadda Allah mulkin sake ce cikin Alƙur'ani mai girma wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu za a wato ainihin tura su a tafiyar da su zuwa ga aljanna zumara ma'ana jama'a jama'a hakan nan waɗannan masu azumi waɗannan masu kamun kai waɗannan waɗanda suka yi fice wajen bayar da sadaka waɗannan ahlul qur'an ne waɗanda suka yi fice wajen kulawa da karatu na alqur'ani mai girma da da baiwa alqur'ani mai girma ma'ana haƙoƙinsa na tilawa da aiki da shi hakan waɗannan ‘yan kaza ne mana ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a hakan nan za a wato ainihin rarraba mutane ranar gobe kiyama su ma karan kansu waɗanda suke ashabul mash'ama waɗanda suke kafirai waɗanda suke fajirai waɗanda suke fasikai su ma a rarraba su gwargwadon wato ainihin gwargwadon ayyukansu da suke aikatawa hakan gwargwadon ayyuka da suke aikata waɗannan 'yan kaza waɗannan 'yan kaza waɗannan 'yan kaza hakan su maluma suka ce wannan shi ne ma'anar wa idan nufusu zuwujat su maluma suka ce wa idan nufusu zuwujat zai ɗauki ma'anar cewa an wato anin haɗa rayuka da gangan jiki na mutane ma'ana mutane sun tashi ma'ana mutane kowane an busa rai rayuka na mutane kamar wato ainihin suna nan suna ajiye gangan jiki na mutane suna can wani guran hakan nan kaburbura nasu hakan to yayin da zuwujar idan nufusu zuwujar aka ɗauki kowane rai aka sanya shi cikin gangan jiki nasa hakan wannan ma ma'ana ne da maluma suka kawo amma da yawa sun tafi kan cewa idan nufusu zuwujar كمربع نادى أككاو وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة كما كمربع الله مدوه سيكي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة قال الله مدوه سيكي أبو نقبا يتشي وإذا الموؤودة سئلت إذا الموؤودة معنى الموؤودة لقواعد wa'ada ma'ana ya wato ainihin binne ma'ana ya binne kamar da rai ya binne shi da rai mau'uda wa'id shine wanda ya yi binnuwa mau'udun wanda ya binne wanda aka binne mau'udatun wacce aka binne ta idan mau'udatu yayin da ya wacce aka binne ta da rai su'ilat za a mata tambaya za a mata tambaya an binne ta da rai maluma suka ce wannan wani abu ne da wasu ƙabilun larabawa da can suke aikata ba sa son ‘ya'ya mata idan aka haifa musu mace sai ka ga ran mutum ya ɓaci kaga hankalinsa ya tashi me zai aikata a yumsikuhu ala hun am mai fi turab karshen abin shine ya tsaga ƙasa, ya haƙa rami ya haka kabari da ranta ya jefa ta ciki ya turbuɗe ta ya binne ta haka to Allah wannan shine abin da dacin suka kasance suke yi suna yin hakan nan ne wasunsu saboda tsoron talauci wasunsu kuma kashiyatal a saboda tsoron wai abin kunya hakan shi yasa suke wa matan hakan wasunsu saboda talaucin hatta 'ya'ya mazan ma sukan halaka su sukan wabi an kashe su hakan to ala kulli al musulunci ya tarar da wasu larabawa suna aikata irin wannan mummunar mummunan aikin Allah madawin sarki ya hana Allah madawin sarki ya haramta manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kima ta ya mace haka ne cewa duk mutumin da Allah ya bashi ya mace ya karantar da ita ya tarbiyyantar da ita sa'annan kuma ya ilmantar da ita ya aurar da ita to wannan zai samu aljanna ta Allah madaukakin sarki ran gobe kiyama bacin hakan nan musulunci ya bayyana yadda za a kare ta mutumin da ke jin tsoron abin kunya almisali to ya zama ya hajjaba yarta sanya mata ma'ana hijabi ya nisantar da ita daga wato ainihin cakuduwa da waɗanda suke maza hakan wa qarra fi buyutikum wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ya saukar da shiryarwa da karantarwa. Yadda abinda suke jin tsoro ba za su kusance shi bai ƴaƴansu ma ba za su kusanci wannan abin ba ba ma su ga wannan abin ba cewa su zauna a gidajensu sa'annan ko da ma'ana sun yi aurensu su lizinci ma'ana gidajensu hakan ba za su yi tabarruji ba su fita irin na jahiliya ana bayyana ɓangare na jiki ana bayyana kyawu ana bayyana kirji ko ana bayyana al'aura hakan nan kada su aikata wannan hakan sa'annan cinsu da shansu Allah madadin sarki ya kwadaitar da iyaye zuwa ga kula da wani kai ba ma ka dai iyayensu ba ma hatta wanda yake da ‘yan uwa mace ya kula da ita ya mata tarbiyya ya ɗauki ɗawainiyarta har ta kai aure ya aurar da ita shi ma wannan an mata alkawari mai girman gaske hakan to manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana in mutum yana jin tsoron kada ya aura wani ne bai rike ta da kyau ba to ayoyi na alqur'ani mai girma sun sauko Allah ya saukar da su wa ashiruhunna bil ma'ruf da yake maluma sun kawo dalilai da dama da ya sa wasu ke binne ƴaƴayensu mata wani an aura masa ta masa wani laifi ya wato ainihin daura dawakansa alal misali ya sanya wato ainihin dawakai biyu ta nan ya ɗaura hannunta nan doki ɗaya kafarta nan wani dokin wannan ma kafar, wannan ma kafar. aka zaburar da dawakai guda hudu har sai da suka ɓallata suka tsinka wani ya ce to ai da dai in bayar da ya cikin aure a mata irin wannan al'amarin a gwandan binne ta kawai insanni ne na aina ya aika aikin hakan to Allah mai da saki musulunci sai muka ga ya umarni da cewa a kyautata mu'amala na wato ainihin mata a gidan aure ashiruhunna bil Ma'aruf, fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike cikin kana mai kyautatawa ko kuma ka sake ta ka sake ta ma'ana cikin wato mutuntawa da karramawa da wato ainihin kyautatawa hakan amma irin wannan mana ba aiki ne na musulmai ba shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sa a karantarwarsa khairukum خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ما في الخير وكم شين وديك ما في الخير جاء إيال سهكا يتيكم النيني ما في الخير وإيالينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمت يتي حتى اللقمة تجعلها في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى لو ما نأذنش لذاك سنياتك أباكم إيالك kana neman lada gurin Allah madadin sarki za ka samu wannan lada da can za ga hatta gado ba a yi da mata Allah madadin sarki ya saukar da aya للرجال نصيب وللنساء نصيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا sai Allah ya karrama ta a matsayin in kuma ta zama uwa aka sanya ma tana daga cikin sanadiyya da dalili da mutum zai samu aljanna ta dalilin ta haka sai musulunci ya bayyana matsayinta ya take tana da matsayi yar uwa take tana da matsayi mata take tana da matsayi uwa take a gare ka tana da matsayi hakan shi yasa Allah kuma ya umarni da cewa a karrama su a kyautata musu hakan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك معنى وين يبتن شنتر كيوتة تاو إن كان هذا كتي كداء داوة داء داوة ما هي في يركة ساء النواة داء داوة ما هي في يركة ساء النواة داء داوة ما هي في يركة كيوتة تاوة ما هي في يركة ساء النواة أنه لني النبي صلى الله عليه وسلم يا يأم شبابا wannan ya nuna matsayina ya mace hakan nan wannan du ya zama na karantarwa gare su hakan nan cewa ba a bar a wulakanta ta bace ya take ko yar uwa take ko mata take ko uwa take hakan a bar a daraja ce a bar wato ainihin a karrama ce Fala kulli hal irin wannan al'adar tasu Allah madaukakin sarki ya haramta ta ayoyi sun zo cikin alƙur'ani la taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴayenku ko ma menene hujja ko ma menene dalili hakan babu wannan cikin addini na Allah madaukakin sarki an haramta shi to na Allah madaukakin sarki yana cewa idan ma'udatu su'ilat idan ya mace wacce aka binne da rai su'ilat aka yi mata tambaya ana za a tambaye ta ranar gobe kiyama ba za a tambaye ta ne dan ana san wani anta ba daga gare ta ba tambayar hikimata, maluma suka ce shine taqrir shi shine domin a tsoratar da wanda ya aikata wannan kisa a tabbatar masa da cewa yayi kisa ba tare da haƙƙi ba ya kashe wacce bata cancanci a wato ainihin kashe ta ba hakan nan wannan ma'ana a kuma nuna munin wannan aikin nan nasa to Allah min sai ke cewa idan su su'ila ma'ana al'amarin ma babban har ranar gobe kiyama za a taho da wannan ƙaziyyar nan tata kuma har tambayin ta za a yi ta bayyana shin akwai wani laifi da ta aikata ne da aka kashe ta ko ko babu laifin da ta aikata hakan halawa idan ma'udatu su'ilat e, yayin da ita al-ma'uda aka tambaye ta bi ayyi dambin qutilat a dalilin wani zunubi ne wani laifi aka wato ajin kashe ti kutilat ma'ana aka kashe ta bi ayi zammin kutilat cikin wato ainihin wata riwayar kuma wa idan mau'udatu ta'alat ita da kanta na amma wato za ta yi tambaya su tambaye wannan wanda ya kashe ta mai ta mata me na maka da wato ainihin ka kashe ni hakan nan وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت دا دليل وني ذنبي والذي تي أكوات أن ينكشف حكا فوانا شما باب شكا ينا نونا منا حرم شنكر وانا أيكي da suke aikatawa kuma wannan yana nuna mana irin abubuwa da za su faru ranar gobe kiyama qala na gaba Allah madaukakin sarki ya ce wa idan suhufu nushir idan suhuf jam'i na sahifa ma'ana fallaye takaddu waɗanda aka yi rubutu cikinsu nushirat ma'ana furriqat aka rarraba su aka bai wa kowa takaddasta hakan nan waɗanda suke mutanen kirki aka ba su nasu takaddar waɗanda suke mutanen banza su ma aka ba su nasu takaddar iqra kitabak kafa bi nafsika al alayka hasiba mana takaddar daman yana nan sai a fito da takaddar a buɗe takaddar a ce gashi nan iqra karanta littafinka kafa bi nafsika al alayka hasiba ka ita ka wa kanka hisabi ka san ina ne makomarka ka kyawawanka ne suka fi yawa suka fi rinjaye ko ko munananka ne suka fi yawa suka fi rinjaye hakan to wa'i shi ne yayin da mu'mini ya karba ya ce ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin kitabiya fa huwa fi 'ishatin in ya karba da farin ciki ya duba littafin ya ga la illallah ya ga azkar ɗin da yayi ya ga kyawawan ayyukansa ya ga Allah ya karɓa masa kaza ya ga kaza ya ga kaza sai ya yi farin ciki sai inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni tun can da na yi imani akwai hitabi? saboda haka nan yi imani da hisabi sai ya zama da cewa kullum yana wa kansa hitabi? yana tunanin ya yake ɓadda lokacinsa yana tunanin ya yake ɓadda dukiyarsa ta ina yake samun ta yana nutsuwa yana mai da hankali hakan nan kuma jikinsa da ƙarfinsa mai yake yi da abin wannan ƙarfin da Allah madaukakin sarki ya bashi inni wanantu anni mulaqin hisabiya sai iyakacin kokarinsa wajen bin Allah madaukakin sarki wajen aikata abin da Allah ce aikata dabaran abin da Allah madaukakin sarki ya ce a bari hakan to saboda haka sai ya samu sakamako mai faranta rai sakamako mai daɗi waɗanda ko suke ba hakan nan ba sai ce dama ya kai dama ba a ba shi lambutan kitabiya walam adri ma hisabi ya laita haka na tilqadiya sai yayi nadama bacin ya kalbi ya kalbi wannan wato ainihin littafin nan nasi to Allah mai tsarki ke cewa ila suhuf suhuf kamar yadda ya gabata jam'i ne na sahifa sahifa abinda ake rubutu akai hakan nan nushirat ma'ana furriqat aka wato ainihin rarraba aka baiwa kowa maluma suka ce nushirat ma'ana aka binciko aka bankado su da can ba a didi suke ba an fito da su idan aka yi nashar ɗan abu to dama abin ba lallai ne yana inda kowa yake ganinsa ba to amma an fito da shi inda kowa da kowa zai gan shi haka ne ga littafin Allah rabin sarki ya ce aya ta gaba wa idha sama'u kushitat yayin da sama kushitat ma'ana uzilat aka yaye ta wasu maluman suka ce aka yi mata kamar zida haka mutane akwai sama ta duniya za a wato ainihin kawar da ita ita ma akwai sammai kuma da Allah madaurin sarki ya halitta su ma baki daya za a kawar da su baki ɗaya maluma wasu suka ce wannan shine ma'anar wa idan sama'u kushitat yayin da za a yaye sama baki ɗaya a yaye sammai baki ɗaya kamar yadda wata aya ta alkur'ani mai girma ta nuna Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma ina cewa wasamawatu matwiyatun biyamini baki ɗaya sannan nan an yaye su baki ɗaya ma'ana babu su baki ɗaya a wannan gurin daga mutane sai ne sai al'arshi na Allah na sarki wa idan sama'u ko shifat yayin da aka yaye ma'ana wato ainihin sama hakan an yaye ta waɗannan samman baki ɗaya rana bayani ya gabata yadda ma'ana za a yi da su hakan nan taurari baki ɗaya da mutane ke ganin su da waɗanda ma mutane ma'ana ba su ganin su baki ɗaya an yaye waɗanda to hakan nan ma sammai baki ɗaya sama ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu baki ɗaya an yaye su wa idan sama'u ko shifat Allah madaukin sarki ya ce wa idan jahimu su'irat hakan nan idan aka wato ainihin hura wuta na sa'ir aka zafafa wutan sa'ir aka karfafa wannan wutan na wato ainihin jahim wa idan jahim su'ir aka hura wuta na sa'ir maluma suka ce uqidat wa uhmiyat shine ma'anar su'irat a nan hakan wa idan jahim su'irat jahim suna ne na wuta shi ma haka nan ya gabata maluma sun kawo sunaye daban-daban na wuta waɗanda suka zo cikin littafin Allah na sarki suka bayyana cewa da rakata suka bayyana cewa kuma sunan wani lokaci ana amfani da ɗaya ya zama kamar yana nuni wa su dukkanin su baki ɗaya amma a cikin wutan suna nan ƙasa ƙasa ƙasa akwai jahannam akwai lada akwai alhutama akwai as-sa'ir akwai al akwai saqaf akwai al da wato ainihin sauran su haka ne to idan aka hura musu wuta aka kara musu karfi aka kara musu zafi Allah madin saki ya ce wa idhal jannatu uzlifat idan aljanna aka kusantar da ita aka kusantar da ita ga suwa Allah mai ya gaya mana cikin Alƙur'ani mai girma wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id aka kusantar da aljanna ga waɗanda suke masu takawa waɗanda suke masu jin tsoron shi na Allah madaukakin sarki tun a duniya masu jin tsoron azaba ta Allah madaukakin sarki irin wannan jin tsoron yakan sa mutum ba zai kalli haramun ba yakan sa mutum ba zai saurara haramun ba yakan sa mutum ba zai ci haramun ba ba zai sha haramun ba yakan sa mutum ba zai taba haramun ba yakan sa mutum ba zai ji daɗi da abin da farjinsa da abin da yake haramun ba da sawayensa ba zai je inda yake haramun yakan sa mutum ya nisanci shirka ya zama mai tauhidi ya zama yakan sa mutum ya zama mai sallama wa Allah madin sarki mai barin jayayya da Allah madin sarki ya zama mai yin biyayya wa Allah madin sarki mai barin tabawa Allah madin sarki ya zama mai aikata na bilbili irin wannan tsoron Ya kan sa mutum ya zama mai aikata na bilbili mai barin abubuwa waɗanda suke marasa amfani da waɗanda suke masu rikitarwa masu rudani hakan to waɗannan masu su ne masu takawa Allah ya ce uzuri fatil janna lilmuttaqin za a kusantar da aljanna zuwa ga waɗannan mutane to waɗannan su ne uzlifat maluma suka ce tana kuma ɗaukan ma'anar an ƙawata ta an ƙara mata ado an mata ado an wato ainihin shirya musu ita wannan aljanna haka Allah ya ce wa izal jannatu uzlifat yayin da aljanna gida na ni'ima wanda aka tanada wa bayan Allah mu'mine masu takawa uzlifat aka kusantar da ita zuwa gare su aka kuma ƙayata ta aka mata ado haka to Allah mazin Sarki ya ce alimat nafsum ma ahdarat maluma anan suka ce jumloli ɗaɗɗaya har guda goma sha biyu waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya su jumloli ne na shara'i waɗanda suke buƙatar jawabi na wannan sharaɗin to wannan wannan ayar ita ce jawabi na wannan sharaɗin alimat nafsun ma ahdara ma'ana alimat kullu nafsin dukkan wani mutum duk wani rai a wannan lokacin za ta san abin da ta gabata kowa zai san abin da ya aikata kowa zai san ayyukan da ya aikata kyawawan da ya aikata zai san su baki daya munanan da ya aikata zai san su baki daya alkhairin da ya yi zai gani sharrin ma da ya aikata zai wato ainihin gani haka nan a daidai wannan lokacin suka ce wannan shine jawabi na wannan wato ainihin na sharaɗin nan idan shamsu kowirar idan ma'ana aka nannaɗe rana alimat nafsun ma habar kowa da kowa zai san abin da ya gabata wa idan nujumun kadarat idan ma idan annujum in kadarat su ma hakkin ya bishe suka wato faɗi daga gularensu uzilat aka kawar da su sannan mutum zai san duk abin da ya gabatar duk abin da ya aikata هكذا وإذا الجبال سيرت هكذا وإذا العشار عطلت هكذا وإذا الوحوش عشرت هكذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموقودة سئلت إذن أكوى ننتبه قوة زيسا منين يحيكتا علمت نفس ما أحضرت معلومة سكتي نفس أنا ينادون أمومني yana nuna dukkan wani rai duk wani baligi namiji ko wato ainihin mace mutumin kirki da wanda ba ba mutumin kirki ba kamar yadda Allah mutumin sarki ya faɗa ya ce wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada kowa a wannan ranar zai tarar da duk abin da ya aikata Allah mutumin sarki ba zai zalunci wani ba duk alkhairin da ka aikata za ka gan shi ba zai yi wace ka aikata wani alkhairi ka zo ka duba wannan littafin naka sai ka gaba ka ganin wannan alkhairin ba sai dai idan da matsala hakan nan kuma ba zai yi ba ka aikata wani sharri ba wani mummunan aiki ba ka gan shi kuma a cikin wato ainihin littafin ka wannan ba zai taɓa wato ainihin yiwuwa ba mutum zai ga duk wani zunubi da ya aikata akwai zunubai da mutane ke aikatawa da hannayensu akwai kuma waɗanda su suke ingiza mutane zuwa ga aikata wala yahmiluna asqala wa asqalan ma'a asqalihim za su ɗauki nauyin ayyukansu da suka aikata munana hakan nan ma za su dau nauyin miyagu da munanan ayyuka da wasu mutanen suka aikata don me za su dau wancan nauyin Don su suka ziga su don su suka ingiza su dan su suka umarce su da su saba wa Allah madin sarki suka faɗaitar da su kamar yadda ya zo cikin ayoyin Qur'ani ne za ka tare da wasu suna cewa ai bal makru al-layli wan nahar iz ta'muruna an nakfura billah wa naj'al lahu al-dada wa asaru na da. suna ce ai makinci kuka yi mana na dare cikin dare da wato ainihin yini hakan kuna mana umarni kuna ziga mu cewa mu kafirce da Allah madaukakin sarki to irin wannan mutum ma zai tarar da wannan cikin wato ainihin littafinsa to Allah madin sai kace alimat nafsun ma ahdarat mutum zai gani mutum zai karanta mutum zai sani sani ne yaƙini baya kokonto game da ayyukan da ya aikata hakan babu shakka wannan abu ne wanda yake abubuwa ne waɗanda za su faru masu matuƙar tsoratarwa wanda ya yi imani da wannan babu shakka zai zama mai kokari domin ya yi shiri ya yi tanadi saboda irin wannan ranar hakan domin ya zama ɗaya daga cikin waɗanda za su wato ainihin kuɓuta hakan al'amarin abin da zai faru lokacin tashin alkiyama al'amari ne mai girman gaske kai ta kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa dana Aisha yace za a tayar da maza da mata baki ɗaya hakan ma'ana za ta yadda su tsirara tana na aisha ta yi mamaki ta ce an rijalu wan maza da mata ɓangaren suna kallon ɓangare annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'amru a'azam ashad min zalik al'amarin ya wuce yadda kike zato ba wanda ma zai kula. Itan san wannan namiji ne wannan mace ne ke gabansa kowa abin da ke gabanta ya ishe shi hakan nan tunanin mafita ya wato ainihin ishi mutum a wannan rana. to babu shakka mu'mini zai zama mai shiri mai tanadi saboda wannan ranar domin ya tsira a wannan ranar domin ya zama daga cikin masu dariya ranar da wasu ke kuka ya zama daga cikin masu farin ciki ranar da wasu ke bakin ciki ya zama daga cikin waɗanda Allah zai yarda da su ranar da wasu za a wato ainihin ne musu karara hakan nan ya zama daga cikin waɗanda za a karrama su da gidan aljanna ranar da wasu za a wulakanta su cikin gida na wuta Allah madaukakin sarki ya dace da mu baki ɗaya da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladanta abinda muka yi kuskure cikinsa Allah madaukakin sarki ya ya mana mean. ya yi live